da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Alhamis 26 ga watan Maris. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 17 da 25 da 30. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Da kuma ni Halima jimarau kamar kowace alhamis za mu tattauna ne yau ma akan batutuwa da dama da suka shafi kiwon lafiya ɗaya daga cikin babban batunmu na yau shine mu duba irin cututtukan da 'yan gudun hijira ke fama da su a sansanonin da suke zaune kuma mu duba yadda jama'a da likitoci za su haɗa hannu su taimaka wajen ba su cikakkiyar kulawar kiwon lafiya a inda kuma ta kasa. To haka yake Jamila a dai Alhamis ɗin yau ma za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye don ba da ku ko tambayar ku ko ma shawara game da yadda za a inganta kula da lafiyar jama'a musamman waɗanda suka samu kansu a cikin halin zaman gudun hijira. ka hayan ci gaba sai na ɗana mm. mu ki ga mutum ha wani tsalle-tsalle ke a kan kujera ba shi da Muhammad ina ga halan kun yi baki ne kai da Muhammad baki sa? eh shirin naku yau da gobe <laughs> masu yawa da usman da mahamudu shi a yau yau <laughs> to likita da za ta taimaka mana da wannan bayani ba bakuwa ba ce a wannan hili wato dr yashuwa alkali hamza babban likitan yara da matasa kwararriya a wannan rigakafi da bincike da ba da shawarwarin inganta lahiyar jama'a kuma shugabar gidauniyar nura alkali wadda daga cikin ayyukanta har da taimaka ma 'yan gudun hijira nan gaba kaɗan za mu buɗe layin wayarmu a namba biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko ga amsoshin tambayar mu ta jiya 'Yan gudun hijira a sansanoninsu suna huskantar hatsari na kamuwa da cututtuka. Kamata ya yi a samar da asibitin tahi da gidanka a kowane sansani, ya kuma kamata likitoci su rika ba da kulawa na gaggawa ga majinyata domin gudun yaduwar cututtukan. Ya kamata kada su rika nuna halin ko in kula idan aka nemi taimakonsu, saƙo daga Bala Salisu unguwar Dilimi Jos. Sai kuma Abubakar Muhammad ya ce, ‘yan uwanmu da suke gudun hijira, ya Allah, ka yi musu gata don alfarmar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani allah ya kyauta sai an haɗa ƙarhi da doctors without borders saƙo daga murtala hamzat tsahi sai kuma saƙon abdullahi musa adam ja'in ya ce na san likitocin najeriya za su iya amma sai da tallafawar gwamnatin gaskiya ya kamata gwamnati ta taimaka musu da abinci suna da bukata za ka ga suna bara titi titi gida gida a basu sadaka Allah ya sa a taimaka sako daga Musa manaja mai shago bakin kasuwa jahu sai kuma saƙon ayuba Hashimu madaci ya ce Allah ya ba mu shugaba nagari. gari likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin to a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. zama ma saurare kamar da yadda usman ya gaya muku a bude wannan shirin yanzu haka muna tare da dr yashuwa alkali hamza babban likitan yara da matasa kwararriya a wannan rigakafi da bincike da ba da shawarwarin inganta lahiyar jama'a kuma shugabar gidauniyar nura alkali wadda daga cikin ayyukanta har da taimaka ma 'yan gudun hijira batun da za mu yi kenan a yau ko? kwarai da gaske salamu alaikum ina wuni Eh, lafiya kalau. Yau ka tun da jibi zaɓe ya shirye-shiryen zaɓe kin shirya? Eh, insha Allah. <laughs> Allah sa yi zaɓe lafiya. Amin amin. Eh, yawwa yawwa dakta duk da dai kina Abuja amma na san a can ma ba a rasa 'yan gudun hijira ko? Eh kwarai kuwa um, ana akwai yan gudun gudura da yawa a nan abuja mm. ah, abinda mutane ba su gane ba akwai wanda suka zo ba ma tare da an sani ko suna nan registered da gwamnati ba su suna nan suna zaman kansu eh, yawwa to eh, kamar kuna samun zarahin ah, kamar leƙa inda waɗannan mutane suke ɗaya eh, kuwa a gidauniyar York kali foundation kwana biyu da suka wuce mun uh, je uh, area one durumi idp camp uh, da wanda suke tare da wanda suka gudo daga chibok hmm. suna nan wajen suka je suka leko su suka duba dai suka ga irin abubuwan da suke tafiye da shi suka ɗanyi wa'yansu test haka suka rarraba magunguna kuma suka ba suka yi musu bayani akan yadda za su kula da lafiyansu. Mm. Yau, dakta idan muka duba a inda ma babu cunkoson mutane ana fama da cututtuka ballantana kuma sansanonin 'yan gudun hijira inda mutane suke cunkushe kamar yawanci galibi waɗanne irin cututtuka ne aka yi yawan gani 'yan gudun hijira suka yi fama da su. Eh, gaskiya kamar yadda eh, kuka yi bayani dama a haka ɗin ma muna nan muna fama da cututtuka kala-kala ballantana kuma an samu mutane da akwai inda akwai cinkoson mutane da yawa yawancin abubuwan da mu muke samu a eh, general population namu shine abin da yake damu amma kuma su ya fi yawa a can na ɗaya babban matsalar da ake samu shine na na eh, rashin tsafta rashin tsafta na kuma yana kawo abubuwa da yawa na ɗaya malaria malaria mm. babban matsala ne da muka je kwanan baya muka yi muka test kusan rabin suna tare da uh, uh, uh, malaria a jininsu da wanda mm. already suna da matsala ma da kuma wanda ma ba su san cewa suna tare da wannan abin ba mm. muka yi test na malaria aka ba su magani na biyu kuma amai da gudawa daga cin abinci mara tsafta ana yawan samu kuma yana halatta yara da yawa akwai kuma matsalan rashin ma abincin kwarai na ci eh, sukan dan samu dai ana dan kawo musu wasu abinci amma kamar yara suna bukatan abinci musamman da yake gina jiki wanda dai a ce dai ya kamata a ce protein yana nan eh, kashi bakwai eh, bisa goma abincin da suke ci amma yawanci sai su ba su samun protein yadda ya kamata mm-hmm. muna yin abinci musamman ana nika musu abin da za su yi da shi da yake da abin gina jiki mm-hmm. um, akwai kuma abu ɗaya da banda dai cututtukan da muka gane akwai wasu abubuwa kuma da yake tare da su da yake nan daban kamar abin da muke cewa post traumatic stress in wani abu ya faru da kai yana damunka a zuciyanka ko a kwakwalwanka to ana mm. yawan samu akwai wata yarinya da kowane lokaci ta ji wani ƙara mai nauyi mm. tana suma to ana yawan samu wannan kuma muna buƙatar likitoci da za su je su zauna su yi magana da su da kwantar musu da hankali. Mm. Yau, dakta kin lissawa irin ayyukan da kuka yi a wannan sansani, wannan aiki da kuɗaɗenku na ƙashin kanku kuka yi ko kuma hukuma ta shigo? A'a da kuɗaɗenmu muka yi, muka haɗa muka je kuma muka samo dai da likitoci da pharmacist masu raba magani da kuma wanda suke aiki a a lab muka samo dai eh, wanda suka bayar da lokacinsu ba tare da bukatan kuɗi ba. aka siyo magunguna aka siyo kayan test aka je amma kamar yadda dai suka faɗa eh, eh, wanda suka jeje wajen hmm. eh, shi lidan su da ya je Mr. Deal Bahago da ya je dawo su gaya mana ya ce wannan abin ya yi yawa a ce mutane da kansa haka suke yana ana bukatan gwamnati da hukuma dai su shigo abin ya yi yawa don da farkon da suka je ma suka je suka da suka ce ba zai yiwu ba abin da mm. suka je da shi ya yi kaɗan. Mm. yau akwai wata matsala da ke faruwa dakta akwai labarin cewa ana samun taimako da yawa daga kasashen waje da ke shiga najeriya domin a taimaka ma waɗannan 'yan gudun hijira amma sai a ga kamar har yanzu 'yan gudun hijira suna cikin wani hali na ha'ula'i kamar kuɗaɗen nan ba sa kaiwa gare su kamar akwai wata hanya da za a iya bi a tabbatar da cewa waɗannan mutane sun ci moriyar kuɗaɗen nan da ake ta taimakawa da su To gaskiya magana banda wannan eh, wajen gudun hijira na eh, Abuja da muke muna kuma aiki a Maiduguri eh, a foundation wanda suke kula da foundation namu na Maiduguri da Habiba Alkali da Hajja mm-hmm. Alkali suke da Amina Alkali su suke gaya mana cewa in sun je babu dai wani alama sosai cewa akwai taimako a wajen mutanen nan. da mm-hmm. sun ko da sun me ya ba ba mu san abin da suke ciki ba amma gaskiya magana shi ne taimakon da suke bukata da yadda kuma suke bukata za a samu su mm. yawa yawanci idan irin haka ya faru za mu ga jama'a sai su rika cewa gwamnati ta yi gwamnati ta yi gwamnati ta yi dokta yanzu haka mutane na saurare kamar wace shawara zaki ba mutane su san cewa su ma da ɗan ƙaramin ƙarfin da Allah ya basu akwai taimakon da za su iya yi. e akwai um, taimakon da gwamnati za su akwai kuma taimakon da mutane za su yi. Ya kamata mutane su haɗa kai kamar yanzu in gwamnati ta zo da abubuwan da ya kamata a yi akwai kamar likitoci kamar nurses uh, kamar counselor wanda muke cewa counselors wanda za su zauna su ma yara magana ya kamata a haɗa kai su su bayar da lokacinsu ba tare da neman kuɗi ba in za su iya a zauna dai a je a tabbatar cewa wa'annan abubuwan an yi su don a taimakawa mutane nan kowa yana da irin abin da zai iya yi ko eh, a raba eh, mosquito net ne ko wani abu a tabbatar da mutane sun samu kuma a ganin da zuwa ana ana duba su. Mm-hmm. Yawa to dakta ga kiranmu na farko daga Kano. Salamu alaikum wake magana. Murtala ɗan kanawa daga Garko. To, Murtala ɗan kanawa muna jin ka kuma ga dakta. Ok, to fatan mu Allah ya saka da alkhairi bisa wannan gudunmuwa da su ɗauka. Amin, amin. Adam mu ta nan Hausa da yake ba dama wasu su zauna a gidajen yan uwansu da suke zama shi ma Allah ya saka da alkhairi amma ba mamahimmi Allah ya bada ikon gudunmuwa ya sake shigowa da wurare da yawa da gwamnati da sauran mutane a harkar To Malam Murtala yana cikin magana layi ya tsinki amma ga kira daga Gombe. Yahaya Ibrahim, Yahaya Ibrahim da Gombe ya mulki da local government. To Malam Yahaya Ibrahim tambaya za ka yi wa dakta ko gudunmawa ko kuma shawara za ka bayar duk dai muna jin ka. Eh, shawara zan bayar akan harkokin siyasan da ke faruwa a Najeriya. To siyasa yau muna magana ne akan 'yan gudun hijira Malam Yahaya akan yadda za a taimaka a inganta kiwon lahiyarsu roƙona zan yi adabta ne shugabanninmu manya-manyan shugabanninmu gwamnoni da 'yan majalisu ya kamata su ba da gudunmawarsu domin yan gudun hijira na suna cikin wani irin yanayi saboda mu din nan da muke nan ya multi ba local government a ƙauyen zamfarawa mm. mu muna da farbura kala kala wanda yan gudun hijira na suke cikin irin wani irin yanayin hali mallam yaya kamar za ka iya ba mu misali kamar wani irin wani irin wani irin labarai kuke ji game da yan gudun hijira me ke faruwa da su to abubuwan da ke faruwa da su yana da yawa don wasu su garin tafiye-tafiye sun mutu wasu kuma garin cututtukoki kala-kala gashi nan akwai wanda ya sha da kyar yake ba mu labarin cewar shi abin da ya gani da idansa yadda yake ganin marasa lafiya yara kanana kanana wasu cututtuka irin malaria cizon sauro din nan ga sunan yara kanana kana kallo aka za a ɗauki yaro sai dai a a aje shi kawai ya riga ya mutu kala kala ga sunan iri iri a inda suke guraren da suke din nan yace abin ba gani yace da kare shi yana ba mu labari mm. ya zo ya wasa ne a nan kauyen namu kenan to gaskiya muna roƙon gwamnatin najeriya gaskiya su yi kokari ta tallafa mu 'yan gudun hijira na wanda suke cikin wani irin yanayin hali kuma muna roƙon dabto don allah ya iya bakin kokarinsa a matsayin shi na dabto wanda ya san cewa ta yi ta yi ce mace ce dakta mm, <laughs> ma akwai mata daktoci wannan mace ce mm, mm. ba ya bane ta eh, ce <laughs> eh. <laughs> <laughs> yau to <laughs> dakta kin ji bayanin malam yahaya daga jihar gombe mm, kar ke ma ki ce ka ji bayani <laughs> a ina to ga wani kira mun samu daga bauchi salamu alaikum wake magana wake magana dakta kina tare da mu to ga dukkan alamu dai eh, kamar dakta ma <laughs> layin ta yi tutsin ko eh sosai to ga dukkan alamu dai eh ai yau na ji abin ya gangara silip silip silip eh gaskiya ina ga eh. ah. <laughs> ina ga bari da bari da ina ga san hango Muhammad ne eh. yau amma magana ta gaskiya shi wannan malam mm. Yahaya wannan da ya kira daga Yamal to da ji irin mm. labarai da ya ce suke samu daga Eh. To kamar ga kira Ana ta lalubar ta ne ina ga ko? To ga kira daga daga jihar Plateau wake magana. Hello, Jos. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barkatu. Wake magana daga Plateau. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders. To Alhaji Kabiru Highlanders. Mm, muna sauraron Barka da hawan hai da na kan waya amma. <laughs> To zan ba da gudunmawa ne ga ko in ce zan yi kira ne ga 'yan uwana talakawa domin yawanci za a fi ba da bangaren cewa masu kuɗi ko gwamnati su taimaka. Mu ma talakawa muna da rawar da za mu taka ga wayannan bayan Allah. Sosai haka ne. Hmm. Wato shine abin da nake nufi a nan kamar a unguwoyi haka hmm. ko a gari. A samu manya kamar ko limamai haka ko kuma wanda suke faɗa a ji. Hmm. Wato su dinga haɗa taro da kwabo ko kuma sutura ko kuma abinci haka wadda dai su wayannan bayan Allah suke bukata. Domin kar mu cewa za mu zira ma gwamnati ido ko kuma wani su kungiyoyi a'a mu ma muna da rawar da za mu taka. Sosai. Shi ne nake kira ga 'yan uwana don Allah mu taimaka mu wayannan bayan Allah kar mu manta su ma fa da suna da shi. Allah ya jarrabe su suka koma wannan bangare na gudun hijira. Domin mu ma ba mu san yadda za mu koma wata ba dai fata muke yi ba. To saboda haka don Allah ina kira ga 'yan uwana talakawa mu ma mu dinga taimakawa domin Allah da muna taimaka musu ma muna ƙara musu za su samu kwanciyar zuciya da ɗan sauƙin damuwar da suke tare da ita. Insha Allah. To, mun gode kwarai mm. kuma mun ji daɗin wannan kira naka da watan duk ma wanda ke jin mu yanzu mm. haka komi kankantar karhin shi. Yawwa, ya kamar yadda ce taro da ɗari. Yawwa, shi kenan. Yawwa, to, dakta kina tare da mu? Eh, ina nan. Yawwa, to, kin ji kiran da wannan ya akwai abin da za ki ƙara a kai? kuwa abin da ya faɗa yana da muhimmanci sosai ko yaya karfinka akwai abin da za ka iya ko za ki iya ku a kan eh, eh, mutanen nan da suka gudun hijira kamar yadda yake mutane ne da da suna da shi yanzu kuma sun samu kansa a wannan mm-hmm. a wannan eh, yana da kyau mutane da su zauna da su duba su da me ne za su iya kowa ya haɗa kai a taimaka musu mm-hmm. ga duka alamu ga kira mun samu ashe ah, ba ba ba ba kira bane hmm. dakta idan kuma aka duba za a ga a sansanoni nan na gudun hijira akwai manya da kanana ƙanana kamar hmm. duka cututtuka iri ɗaya suke fama da su ko kuma ya danganta da, shekarun waɗanda ke zazzauna a waɗannan sansanoni akwai akwai bambanci eh, sosai yawanci a irin wayannan wanda suke eh, da eh, wanda za su da shekaru da yawa da kuma wanda suke da shekaru da yawa sosai su aka fi samun matsala a mm-hmm. wajen su mm-hmm. kamar yara ƙanana yawanci kuma da wanda aka je haifa eh, sabu-sabu suna yawan samun su ne ake yawan samun mace-mace a cikin su da kuma mm-hmm. manya sosai wanda suke da cututtuka kamar su diabetes eh, da hypertension wanda dama suna shan magani kuma sun ba su da maganin su koko ba sa kula da irin abincin da suke ci a mm. shi ne irin cututtuka da ake samu da wanda sun manyanta sosai mm. yara su ake yawan samun amai da guda da su pneumonia eh, da su malaria yake halaka su wanda dai suke da ɗan ƙarfin garkon jiki su ne dai wanda suka ɗan je eh, eh, maka ɗan ko kankanin irin waɗannan Mm. abin da na Yawa, dakta za mu so jin karin bayani akan gidauniyar Nura Alkali amma ga kira mun samu daga Zaria. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum Zaria. To ga dukkan alamu. Yawa, dakta wannan gidauniya ta Nura Alkali sabuwar gidauniya ce koko dama tana nan. Eh, da New Alkali Foundation gidauniyar New Alkali sabuwar gidauniya ne da muka da da ni da na mm. eh, bayan eh, eh, babanmu ya rasu mm. muka zo tare muka ce bari mu tayar da ita dan da yake da rai yana yawan irin waɗannan abubuwan da kansa ba tare da ma wani abin nan ba shi da kansa yana taimakawa mutane sosai don ka mm. ci to bai dai don mu ci gaba da abubuwan da yake yi mu dai zama da shi dauniya haka mu taimaka mutane tun ba wajen gudun hijira ba da kuma wajen masu neman zuwa makaranta da kuma scholarships da sauransu. Mhm, kenan ayyukan gidauniyar wato ayyuka ne da dama kuma daban-daban ba kawai na kiwon lafiya ba. Na kiwon lafiya um, wanda suka gudun hijira shi guda ɗaya ne a ciki akwai kuma na education Eh, shi ma muna bangare biyu ne da na education ne kuma kula da lafiya mm. kuma wanda suke akwai muna a maiduguri wanda suke shugaba a maiduguri eh, amina alkali da habiba alkali da kuma a nan abuja muna yi kuma a nan nake gudiyar da nan mm-hmm. Yau, kamar yanzu na tabbata masu saurare sun ji batun wannan gidauniya wato Nura Alkali Foundation kamar idan mutum yana neman taimako yaya zai akwai su matakai ne da mutum zai bi ya iya wato samun taimako daga wannan gidauniya? Eh kwarai kuwa tun da ba mu daɗe sosai da farawa ba yanzu dai muna dai dudduba mu ga ta ya za mu samu mutane su iya eh, yi mana eh, eh, in suna bukatan taimako su gaya mana direct da muna kokarin tayar da su kamar eh, harkan website da mutane su iya zuwa da kuma su email da waya kuma duk mu yada mu gaya mutane cewa gashi amma har yanzu muna kan kan yi mm-hmm. amma da yake abin masu gudun hijiran yana bukatan mu yi abu ne da wuri shi sa muka fara tun kamun ma mu sassaka wa'annan abubuwa. Mhm. To Allah yau Allah ya taimaka kuma Allah ya bada ikon yi ga kira mun samu daga Zamfara. Mhm. Salamu alaikum wake kira daga Zamfara. Hello? magana ne da Musal Abubakar Mango Kulo daga sauran na moda. To muna sauraron ka na dai ji Abubakar ban ji sunan harkon ba. Muktar Abubakar. Ah Muktar to malam to malam Muktar muna sauraron ka dakta ma na jin ka. Na ni shawara Rediyon ka na kunna Malam Muktar in kana so mu ji kai ma ka ji da kyau sai ka kashe sai ka kashe rediyo. Malam Muktar rediyo na ce ka kashe ban ce ka ajiye waya ba rediyo saboda <laughs> sai ya kashe waya daga baki ko kuma rediyon ta kashe waya <laughs> to <laughs> yau to ga kira daga Borno mun samu salamu alaikum ake magana kusan na san kowanne ne ba daga cikin wannan mata masu aiki a biyoyi. Na'am? Ina ina ga haul. Kana mene? Eh, Abdullahi Musa Alwa. To. Amma kai rediyon ka yana Mala Abdullahi rediyon ka na kunne. Eh Abdullahi Musa Alwa gida. To. Eh rediyon ka ce ta hana a ji ka. Magana na matan da suke matan da suke gudun hijira eh muna jin ka mallam abdullahi muna jin ka yawwa to wallahi game da matan gudun hijira nan abun da ya saki gami ba ba su dama su tare kuriya ba kuma da irin marasa lafiya na wurin gaskiya muna zargin pdp da wannan ake don sabida sun ki su bayar kuma shi jiya ya ke fitar da wani abin zabi sabida yan gudun hijira gaba ɗaya za su zabi buhari ne To amma ai wannan kuma Allah kaɗai ya wato wanda zai yi zaɓe shi kaɗai sa abin da zai zaɓa ba za a hito a ce wani ga wanda za a zaɓa ga kowa a zuciyar shi ya ya wanda zai wannan ina ga ko mm, wannan haka ne muna ma magana akan cututtukan ma da suke damu amma halima gaskiya amma halima gaskiya sun sani ne wallahi halima to mun gode kwarai malam abdullahi musa yawa <laughs> to dakta ga dai wani ya kira ya fara magana kuma sai ya ya bi ta wata hanya can ya bayani <laughs> yawa kamar akwai kira daga borno ko salamu alaikum wake magana salamu alaikum na ga na barna ma dai na eh. ba dan eh. dakta ya shi wana nan bada na shiga gonar yan barna amma eh, <laughs> eh ne da bari mu shiru to ga dukkan alamu dai ga kira ana eh, samu sai su katsewa yake mhm, oh, oh haka ne kwanki ka taɓa barna kuma kin taɓo likitar a ban taɓo ba yawa to yawa da yake muna magana ne na yan gudun hijira yanzu kamar ka gani zan yi wa dakta mm. tambaya ga kira daga kaduna to salamu alaikum kaduna muna saurarewa ke magana Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah barkatu muna jin ka. Yawa suna na Suraja Usman ina kiran waya daga Wagaho karamar hukumar Kubo jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Siraja muna jin ka. alhamdulillah gaskiya ni ma ina goyon bayan cewar ya kamata yan gudun hijiran nan a samu musu da yadda za su yi su yi zaɓe a ƙasar nan domin amma kayan su yi zaɓe kaka za a yi su a inganta lahiyar su ai sai mutum yana da lahiya yana hmm, cikin ƙoshi zai ma zai ma yawa <laughs> ya kake ganin za a iya inganta lahiyar su hmm. to gaskiya yin da za a inganta lafiyar su shine ya kamata gaskiya a dinga taimaka musu da kayayyakin abinci da kuma a tanadar musu da gurin kwana masu kyau shugabanninmu da masu ci da masu neman gwamnatin ya kamata gaskiya tun da kowanne yana da karfi da ya kamata a dinga taimaka musu domin gaskiya rayuwarsu yana cikin hadari. To mun gode kwarai Malam Sirajo daga Kaduna. Yawwa to dakta kin dai ji duk waɗanda suka kira yawanci dai duk maganar guda ce dai. Gwamnati ta taimaka gwamnati ta taimaka. Hmm. Hello? Dakta na ta eh, yawa. Hello? Eh, muna mm-hmm. kamar da yadda na faɗa kowa yana da abin da zai iya yi. Gwamnati aikinta ya kamata zai ta tabbatar an sa tsari da za a tabbatar da mutanen nan an iya taimaka musu an san su waye ne ma inda suke wani matsala da muke da shi shine wa'yansu ma ba a san cewa suna sun taru sun zauna a wani Kashto. to <laughs> wayar ta katse ita mata ta eh, hmm. Dr. Yashu Alkali kenan wadda ta taimaka mana da bayani a wannan shiri namu na yau da muka tattauna akan hanyoyin da hukuma da su likitoci da ma kowa da kowa za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a taimaka wa 'yan gudun hijira. Hmm. To, muna godiya ga dakta. Hmm. Baki ɗaya da iyakacin shirin namu kenan, amma kahin mu ta Jamila mai ce muna da tambaya ta yau koko gaskiya kasancewa ranar asabar shine ranar zaɓe gobe za mu buɗe layi ne domin mu ji eh. daga bakin masu sauraron mu yadda za mu ji sun shirya yaya mm. shirin wani irin shiri suka eh. tanada wa ranar zabe. Mm. to Allah ya kai mu wato wato ina yi bayar na barin zabe me suka tanada kenan yawa eh. to Allah ya kai mu gobe kacin shirin namu na yau kenan sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmad Kabara a kace Usman Ango Ahmad Kabara <laughs> a abokin Mahmud Ango <laughs> to yau da gobe <laughs> yawa da waɗanda suka haɗa mana sauti ta tafarra girma ta tafarra da kuma daniel brown da injiniyan mu mr chang ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka idan allah ya gwada mana This program has come to you from the Voice of America, Washington.